A yau Juma'a ne shugaban alƙalan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Tade Aziz ya yi kira ga hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF ta ɗauki babban koshin da zai jagoranci ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta Super Eagles wanda zai canza wa ƙungiyar fasali daga waje a maimakon cikin gida. Aziz ya yi wannan kira ne a wata hira da ya yi a mujallar New Nigeria ta wayar tarho a Ilorin babban birnin Kwara. Alƙalin wasan ya ce Ɗauko kocin daga wata ƙasa ne kaɗai zai magance matsalar hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya tunda ba za a iya raba kwac-kwac ɗin gida da harkokin neman na aljihu ba. Aziz ya ƙara da cewa yawanci ba a raba kwac-kwac ɗin na cikin gida da nuna bambanci tsakanin 'yan wasa ba tare da la'akarin da irin lahanin da hakan ke yi wa ƙungiyar 'yan wasan ba. Ya ƙara da cewa idan ƙungiyar za ta amince ta ɗauko jagoran ƙungiyar daga wata ƙasa hakan zai taimaka wa ƙungiyar ƙwarai da gaske kuma hakan zai sa hukumar ta san cewa ga adadin kuɗin da za ta riƙa biyan koci a kowane wata ba tare da abin ya kawo musu cece-kuce ba. Ya ƙara da cewa dukansu kasuwanci kawai suke yi kowannensu na da ɗan wasan da yake da shi a zuciya domin neman kuɗi. Kuma gaske tilastawa 'yan Najeriya amincewa da ɗan wasan daga ƙarshe kuma a ƙaba za cimma ruwa ba. Duk matsalar su kenan. Ba ruwansu da tantance ƙwararrun 'yan wasan da za su wakilce mu, burinsu kawai neman kuɗi. Kuma a ganina ya kamata a matsayinsu na ƙwararru su san bambancin neman kuɗi da kuma aikin koci. Ƙungiyar 'yan wasan Super Eagles zai ba ta da wani tsayayyen koci tun daga lokacin da tsohon kocin ƙungiyar ya yi mata murabus ɗin bazata. Ranar 20 ga watan Afrilun wannan shekarar ne hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya NFF ta ba mai ba ƙungiyar shawara shaibu Amadu da Salisu Yusufu roƙon ƙungiyar jagorancin ƙungiyar.